Bismillahir Rahmanir Rahim. So babbar cuta kashi na goma sha hudu. Ina fitowa daga ɗakin tiyata babu wanda ido na ya fara gani sai Sulaiman. Zauna a wata kujera ne murmushi na iso gare shi. Sani sarkin sammako, yauwa Dr. Na'imam, na yar dariya. Har ma na zama doctor ga baki daya. Sauran kwana na kamar yadda sauran kwana kaɗan ki zama mama. Ban kula shi ba na canza magana. Dole kaɗan jira ne in gama da likita in zo mu tafi. Sai na ga ya kalle ni sama da ƙasa. Ina mayafinki? Na dan daure fuskata. Yana ofis me yasa kika cire kika kike yawo haka kin kuwa ganki kina ka kika shiga tiyata a gaban mazan da naga sun fito Sulaiman kenan in baya ga abin ka ina ka taba ganin da aka shiga tiyata da mayafi tunda kake a duniyar nan kina kina nufin nan gaba ma haka zaki ci gaba da shiga tiyatar da aure na akan ki san ba zan amince ba in zauna gida ina takaba ina da mata amma aikin banza kowa ya san kalar fatan matata kice cutata ma zaki dinga fitowa kina yi ba taimako ba na dai ni dai na juya na tafi saboda magana ta fi karfi na na fito amma ban gan shi ba ban damu ba na ficewa ta ina tafi ina tunani me kuma Suleiman ke nufi jingine shi a cikin ta da na isa ban ce masa komai ba na zagaya na buɗe mota har na duka zan shiga na ji yayi magana in tuka mu na kalle shi kallo na hakika saboda ban fahimci abin da yake nufi ba ko kina nufin mashayi ba zai tuka miki mota ba amma ina ga in kin kalle ni sama da ƙasa a yanzu cikin hankali na nake ko na jefa masa a kullum kawai saboda ba na son jan doguwar magana ni kaina ban san da ƙarfi na jefa masa ba sai da na ga da kirjinsa da ƙarfi ya faɗi ƙasa irin kallon da ya mani shi yasa na jiki na ya sanyi ni kana na san ban kyauta ba na zunko da na don kunya ina niyyar ba shi haƙuri sai na ji ya fara magana lalle ne ma ba sai kin kai mini kin shafa a kwalli ka jala idanunki ba yanzu ko ni yanzu na san kin shafa Na'ima ba kunya ba tsoro ba girma ba. kina nufin duk kunyar da na san ki da ita yanzu babu ita duk girmama da na san kina yi wa na ka ke yanzu dukkin watsa ku tsaya gaya miki duk bokon da ke takama da shi in har baki da waɗannan to kin yi abaza saboda su ne mutunci darajar ki girmama iyayenki ki ma sake rawar ki ma sake rawar ki saboda kamar kiɗan bai daidai da rawar taki ba mota mota ko ba zan shiga ba in kuma dan kin gana dike miki ne shi yasa kike nuna min wulakancin da ranke yake so to daga na hakuri ki samu wani Suleiman din ba dai ni ba ni in ga miki na fi karfin wulakanci saboda han boko tun kafin a haife ki na yi shi dala ki je ki samu jahili sai ki yi masa in kuma kina ki. ke kika ceto rayuwata daga halaka shi sa ke wulakanta ni to na gode amma zama da ke ba zai yiwu haka ba kina nuna mani kamar ke ne ke mai naira ce yar boko ba sai ki ne Allah ya ɗora mani zan je roƙe shi ya yaye mani in ci gaba da rayuwata ne mai irin ta kowa ya juya ya tafiyar sa ni kana na rasa dalilin da yasa na jina kasa ba shi amma ni a gani nan inda ba shi haƙuri yana zubar da mutunci na kamar na roƙon ya aure ya aure ni kenan na zaga na ɗauki mukulla na shiga motata na tafiya ta amma sai na jira kasa tafiya gida wani ɗan daji na bayan gidan gidajen jan bulo na faka na faka mota ta dama na ji gari ya mani zafi dama na ji gari ya mana zafi tun nake zuwa in zama na gida wata bishiyar mangoro har in dan ji sanyi a ta. na shekaru uku kenan ina zuwa wajen ina je wajen har karatu har karatu na kan yi balle kuma in muna da jarabawa ko kuma yi karatu alqur'ani na amma yau da na je sai na kasa komai gashi ban ga Suleiman ba balle in bashi hakuri a tani na ko na ganshi ba zan iya bashi hakuri ba saboda haka sai ga ko da kwashi aure na nake yi nan take na yankewa zuciyata na ƙura da Suleiman dama ni ban ƙwallafa raina akan shi sosai balle in rasa shi abu kuma yazo yana damuna na fara da a zaune amma wani abin haushi na kasa da tunanin Suleiman ko na yankurin in kawar da tunaninsa a zuciyata sai in ji ya da tafiyar da na ji bayan tafiyar da na ji a bayana ta saka na tashi da sauri saboda ina tunanin koyon iska ne saboda in ban taɓa samun hakan ba ina wai gashi na ga Suleiman da na zana ba tare da na yi masa magana ba Ina jin ya zo ya zauna shi ma kusa da ni tare da sun da kansa ƙasa cikin sanyin murya ya fara magana. Haƙuri zaki da ni saboda Allah ne ya tarafke da sanki. Haka yasa dole in yi kishin ki amma ban yi tunanin ranki zai ɓaci ba. Kamata a ce ni zaki ba wa haƙuri amma na ji ni na baki. Ai ban faɗi ba ko? Ban san lokacin na sa kuka ba ni na ba san dalilin yin kukan ba. Amma ni a zuciyata na san bana san sa yanzu. Na riga da na haƙura da shi na miƙe da manufata in yi tafiya ta. sai na gane na yi saurin miƙewa tsaye shi ma. Nima ba da yadda zan yi in fita da na faɗa tarkon ki amma da bakin ki kika ce zaki sanar da ni matsayina. Kin ga in kin gaya mani komi kika yanke hukunci sai in ɗauki mataki ga duk wanda na samu. Ani ba da ce ba sai gobe ni kuma na ce ya mani nisa zuwa gobe ɗin a tausaya. Gaskiya ni ba zan iya auren ka ba. Sai saurin juyo ne kuka fuskanci juna. Yanzu ya zaki da ni dama kina nufin yaudara ta kika kika je kika taho da ni kika ce zaki aure ni kika shishshige mani ni da yarana kika ce in bar shaye shaye zaki aure ni amma ashe yaudara ce ya wuce irin dariya ya sake ni bai zama dole ki aure ni ba amma ga amanar yara yara na nan a hannunki saboda ni nan da kike gani na ba sakarai bane ba kamar da kika ɗauke ni a ce ina kallon wancan lokacin kika yi aure wannan ma sai yanzu ina kallo ki ƙara yin wani kin ga dajin nan to in na yanke shi sai in inda mai na ya ƙare Garan tafi wata ƙasar in yi aure na in yi zama na hankali kwanci. Ni na gaji da magana ɗaya kamar ba mutum ba ya ci gaba da tafiya ko yawowa bai ba tunani ne ya faɗo mani ina tsaye ina kallon Suleiman yana tafiya tunanin kuwa shine anya bar Suleiman ya tafi ba sai na ga jarabtar ubangiji ba ko rasa mijin aure ko kuma aure boye dan iska da ya fi Suleiman komi ai ba san lokacin da na ruga na rukwanin sa bai saurin fusgewa haba ne na gaji da yaudarar ki ba zan ƙara yarda da duk wani kalami da zai fito daga bakin ki ba wallahi ba yaudara bace ba ina da wasu sharuɗa waɗanda nake ganin kamar in na faɗa maka za ba za ka amince da su ba in kuma kana ga za ka amince da su to ka zo yau da abokananka da dare sai mu yi magana eh har ka amince to na baka zaɓin lokacin da kake so a ɗaura auren mu na juya na shiga motata karfe takwas na dare na ji ƙara tsayawar motoci ban leƙa ba amma zuciyata ta bani Suleiman ne da ce ta shigo da gudu wai yanzu na ya baki nan na umarce ta je ta buɗe masu sitin rum. na abba ta ce musu ina zuwa na yi sallama na shiga da farantin lemu da kofuffuka gefen farantin cincin ne da bino a cikin ƙaramin farantai muka gasa tare da 'yan wasannin abokan ango ko ya ce abokanan saurayi Sadiq ne ya magana. ma amsa kiran Gimbiya amma har yanzu bata shi mana komai ba. Ne murmushi Sadiq kenan. In kai haƙuri ai zan yi magana tunda ko amsa kira kun zo ko? Dama na ce zo da ku ne ba don komai ba domin ku zama shi da tsakanin mu. Gudun shir tashin rigima wata rana. Ba ba fata haka har abada ne amma za mu zama yau da gobe ake gudu ba wani abu ba balle ba wani abu bane ba illa mu magana da shi mun yi magana da shi ina da wasu sharuɗa ne guda uku da zan faɗa in ya amince za mu yi aure da shi amma shi ne ya ce sai ya zo da ku domin ku zama mana shaidu ko nan gaba na farko ina son in ci gaba da makaranta ta in mun yi aure na biyu ina son in kammala makaranta ta in yi aiki ba don neman kuɗi ba ko wata manufa ko nuna takama ba a'a domin taimaka yan uwana mata da al'umma baki ɗaya na uku shine idan har na samu labari kuma na tabbatar da ido na ya koma shaye-shaye to ku tabbatar daga ranar na gama auren saboda shi mashayi zai iya aikata duk wani zunubi wanda Allah ya hana kamar kisan kai zina sauran alkaba'ira da Allah ya hani da su saboda shi mashayi baya jin kunya kowa balle ga mutuncin jama'a saboda yanzu zai iya cewa ya daina saboda yana son in aure shi idan aka yi aure to ya ga damar ya ci gaba da kayansa ni kuma hakan ne ba zan amince da shi ba kun ji abin da nake son ku zame mana shaida in ya amince ga biro da takarda a rubuta kowa ya sa hannu zan bugo in baiwa kowa ɗaya amma tsakanin mu wanda iyaye ba sai a ba ya ce ya amince ga baki ɗayansu amma shi ma da sharaɗin zan tare nan da sati ɗaya da ƙira ka shawo kan shi ya amince sati biyu shi ma da sharaɗin a ɗaura aure wannan satin sati na sama in tare ni ko na ce magana na gare su tun da su za su turo da iyayensu ba ni ba ga baki ɗaya basu da kowa sa hannu akan takardar da Sadiq ya rubuta ta shaidar mu sannan muka sallama suka tafi da wasa da dan barkwanci da na abokan ango shi ko ango sai ma har an fara da ɗagin kan nan na angonci ana sauran kwana biyu ɗaura aure an bai kira na shi da an ɗaura aure zan tare baki ɗaya wai bai ga amfanin ƙara kwanakin da nan ba a gida da auren wani a kaina nan da nan na ɗagin gardama saboda ban gama shirye-shirye na ba amma abin ya ce shi ya riga da ya sanar da iyayen ango cewa da an ɗaura aure zan tare ba ko zan sace canza magana ba yau da gobe sai sun ishe ni tunda ba kuɗi za a nema ba sun kuma ba su ishe ni ba wai na ƙara sana shiryawa a gidan mijina dole haka na haƙura na amsa da tu. ni dima da na gana yi ita ta bani mamaki ba kamar wani auren saurayi da budurwa su man kuwa har lefe da fati kala kala ni kuwa an gashi kamar wanda aka yi wa albashir da gidan aljanna saboda murna saboda baki ya ƙi ina zaune ni kaɗai ya rake amarya duk sun tafi gidan ni kuwa ina dan kuka saboda tunda tuna Muhammad da rana da aka kawo ni gidansa amma yau ne ce gidan wani ba shi ba tunani ne ya sanya haɗa jikina da Suleiman kamar yadda na haɗa da Muhammad hakan nake ga nake ga ba zai taba yiwuwa ba gashi shi gari zai ni ba zaura ce ba zancen rangwame abin da yasa na dan yi murmushin zuci ina ina tunanin nan wai sai na ga ɗan rakiyar ango kamar an rako saurayi dan dan surutun su ne suka yi da ƴan nasihohinsu da addu'a suka sallama suka tafi Shi yana tafiya rakiyar nan da suke kamar ta gado da miƙe da sauri wai rufe ƙofar. Ina kawo bakin ƙofa yana dawowa kunya ce ta kama ni. Ina za ki? Na ji ba tare da na bashi amsa ba ya matso gaba Na tambaye ki amma babu amsa. Ya faɗa cikin sanyin murya na silale ƙasa da tsugunna. Shi ba sai ya tsugunna a hankali. Kin ci abinci? Na ɗaga masa kai. Saboda yau Suleiman ɗin ya koma mana sabo sai na ji duk muryarsa ta canza. Shi kan shi ya mana kwarjini. Ba amince da kin cin abinci ba. Ko ma ki ci sai kin ƙara sai kin ƙara abinci ya miƙe ya fita inda ya bar ni tsugunni ina na har ya dawo saboda in ni na kasa ko da motsi ne ba leda mai yalo ya da baki ita ce anin sai zo tsugunna a gaba na irin kallon da ya mani shi yasa nan take na tuno da mama na lamshe ido na a hankali bayan hannun sa ya saka ya shafi fuska ta shi tabbatar mana yanzu kallo na yake tare da kiran sunana baki ɗaya sai na ji kamar an watsa min ruwan sanyi saboda tashin da jiki na gashin jiki na saboda wani kira da yawa sunan na da ban taɓa jin yayi mana shi ba ba ji na ne dole ki ci abinci ya zama dole ki ci abinci da saboda cin sa zai taimaka mani in ji daɗin nuna miki soyayya da nake miki tanadin shekaru da dama lallai tashi hankali banda ba abin da baya sawa ni a tayi na shi yasa Suleiman iya magana da ƙarfi amma sai da ji magana ta sam ta tafi ta yanzu ta fita da daɗi da laushi ga ta kamar raɗa yake mana ita saboda tsananin yin ta da yake yi a hankali kina ji na kuwa na ƙoshi na ci a gida na faɗa ta na rawa jinsa da ta baya ya kwantar da ni tsakiyar ƙafafunsa ban ko buɗe ido ba sai dai a je zuciya da ni numfashinsa da na ji a fuskata shi ya tabbatar mana da ya sunkuyo kansa na kawar da fuskata na kawar da fuskata a hankali sa hannu ya juyo da fuskata bakinsa na ji a nawa ya sa harshe ya buɗe bakina sai kawai na ji ya wa bakina ki haɗiye don Allah ya raɗa mana a kunne na yanda ya zuba mana a hankali haka na ji ya wuce a hankali na murgida yana neman mabuya ya janyo ni ya zama dole ki sha yogurt ɗin saboda na san kina tattare da yunwa a hankali ya dinga bani yogurt ina haɗewa can kuma sai na ji ya saka min tunanin wani abu sai da na mamula sai da na mamula tukunna na gane ashe tsire ne ni ba zan ci ba mai saurare ne bai cika da bani nama da yogurt har ni kaina na tabbatar da na ƙoshi na samu na riƙe na miƙe zaune kin ƙoshi na ɗaga masa kai kai baka ci ba na faɗa kaina a sunkuye da kunna zan sha dama ni burina in ga kin ƙoshi tukunna yanzu kuwa na tabbatar kin ƙoshi na miƙe tsaye amma na rasa inda yi. daga baya sai kawai na yi ban ɗaki na rufe tsaye nake na rasa me na shigo yi ina san ba na jin wata lalura to balle da ciwon katsan ina haka na ji ya bugo kofa a tsaye na ji jiya shirin ta yi yawa na saurin buɗe famfo ina laular ƙarya da ƙara dukan kofar ta da ambatar suna na saurin amsa ta da buɗe kofar me yake yi alaula yauwa kamar kisan zaki dama nan take na tuno da sallar da muka da Muhammad ra da aka kai ni gidan sake na irin ta Sulaiman yake nufin zamu yi ban samu amsa ba na faɗa ɗakin Nafta ya shige ban ɗakin ne kuma na ganin haka iska ne falo. Ina zaune ne ya so ya tsukunna a na. Bai kamata a ce sai na sha wahalar samun haɗin kanki ba. Kamata ya ce da kanki kin tausaya zuciya ta dangan jiki na. Ki tuna ke dai ba sabon shiga bace ba. Ni ne ma sabon shiga. Ki dai sai dai ki ce kin dan manta. Amma ni yaran nan ganin su kawai ne. Ba zan iya gaya miki yadda aka na same su ba. Dan magana da yake idanunsa na kaina amma ni na kasa ɗaga kaina. Sai ma Hausawaye da suke shirin fitowa daga idanun nan. na sassauta murya dole ne in nuna miki na a kan ke, tunda Allah ne ya mani kyauta daga sama saboda ni na fitar da ran samun ki tun shekarun da suka wuce domin na yi imanin da wuya wanda ya aure kamar ke gangancin sakinta sai da irin wannan kaddara ta mutuwa kawai da ke magana ido na suka ƙara so bai dace a ce kina kuka a gabana ba haka zai gitsa mana zuciya da ki sa ta tayar mani da abin da nake ta kokarin dannewa ni ma ina da tsananin kishi ko ma in ce maki mahaukacin kishi ki sani ke ce mai lafar man da shi tunda har zama ya kama mana tare amma na san sai kin taimaka za mu zauna da juna lafiya in ba haka ba za mu sha wahalar zaman mu ya kwantar da kansa a cinya ta ya zama dole ke mana hakurin hakurin yau ni ma in nuna miki kaunar ki da take da a cikin zuciyata ta daga kanshi da yake a cinya ta na miƙin ina za ki bakin cikin alwala ba ni kan ba bakin magana sai dai na tafi ɗaki domin gabatar da sallah kamar yadda ya umarce ni da ban ci da komai ba haka ne kwanciya ta da kayana a jikina subhanallah lallai yau Suleiman ya nuna mana kaunar da yake faɗa ta sai ya kasance na daina tausayin kaina na koma tausaya masa sai dai kuka kam na yi shi saboda suna da marigayi Muhammad Kadina wayewa neman kayan gyara ɗaki na yana zaune gaban madubi ina shirya su da manyan sallama ya shigo na sauran ɗaukar tawul na rufe jikina na miƙe na ji na na gaishe shi a hankali ya amsa mani kamar baya sanya magana har da faɗan ya gajiya amarya ban iya amsa masa da ban iya mai masa da amsa ba saboda kunyarsa da nake ji sosai a yau hmm. ni na ga kunya na ga kunya ta ma kike ji to bari bari ke shirya amma in an gama a same ni a falo a ai mani ban gajiya ko ya fice na yar dariya mai dauke da jin daɗi da nishaɗi ni kana na sa na yi kyawun na yaba irin kwalliyar da ya da shigar da ni sai na ji har tsoro ma na bawa kada saboda na da shafa kwalli tun central hotel to balle ma jan baki ko kuma wani mai mai kamshi da na shafa basilin ne kawai nake mutsuka ko da da hannuna in yi gaba kawai a bina saboda rayuwar ta fita baki daya zuciyata lokacin baya amma ganin ni ce yau da ya feshi jikina da turare da su jan baki da kwalli a yar holan ce a jikina ga ɗinki mai suna rufe bakinka wajen zanzo mai shaf ne na taje gashina na saki rabi bayana rabi ko ya kwanto saman ƙirji na na saka sabon takalmi mai ɗan madaidaicin tsayi na kalli kaina a madubi domin ga mai jikina ya rasa babu abin da ya rasa sai muhammad nan take ne masa addu'a Allah ya kai shi aljannar firdaus ya samu ni'imtaccen mata aljanna na yau na mai da hawayen da suka tawo a idanuna sai ma na Zai na din tafiyar da zan shiga wajen angona da shi sai da ne wajen kala takwas tukuna na samu na samu ta shiga wajen sabon angon nawa sallama ne na shiga falon wajen sabon ango na amma yana dago kai sai ga ya saki bakin. ga kunnuwa har hanci duk dan kallo na na murmushi a zuciyata na ce lalle dinkin nan kam ya ci sunansa to nan zamu mu tsaya sai ku bi mu a cikin shiri na gaba bismillahir rahmanir rahim Jama'a ku ina masu amfani da yanar gizo to ga application na sayan data mai sauki kan Kanadi data ga saukin amfani ga saukin farashi da kuma samar da ingantacciyar data mai karfin gaske. Kan Kanadi data application ya sha daban da saura domin ko suna sai da 1 gigabyte data akan kuɗi naira ɗari biyu da da ashirin biyar kacal. ni kuke jira ne? Kawai ku shiga Play Store domin ku sauke manhajar kan Kanadi data inda za ku rika sayan data mai sauki da aminci. Kan Kanadi data ga sauki ga inganci domin kulla alakar harkar kasuwanci za ku iya tuntubar manajojin kamfanin kankana di data akan lambar waya kamar haka da biyu saba'in tamanin da takwas kankana di data sai mun ji ku da alkhairi